a nan da kuma muka tashi zagin ko to kuma da me za mu zage ku da san iya fulata ce kala da musannifu sun masau musalasa ta yi wala ta jirre ulmulafakatu haɗawa bai halatta ka yi azumi eh, ka ciyar إذا أجد الهالف عن الإطعام أو الكسوة أو إتك الرقبة عليه أن ينتقل إلى الحل الأخير سيقوم مفتاة الشيء المذكور في الآية القرآن القرآنية وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة ولا يجزئ الصوم إلا إذا عجز أزمي بي إسر ومتن سي إن كاسا عن واحد من الخيارات الثلاثة كما نصت عليه على ذلك الآية من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام غير أن التتابع سيدي جيراوة في صوم ثلاثة أيام إنما مطلوب على وجه الاستهباب فقط وهذا يعني أنه إن فرق بينها عجز عجزه ذلك إيه؟ أي أبين da ككتي ka yi kakkace idan bi aka ce menene matalobun wajhul istihbabi faqat wa hadha ni annahu in farraqa bainaha ajza'ahu zalika to amma yanzu in an tashi da me za ka yi fatawa eh bace idan nace da wanne za a yi fatawa amsan tambayan da na yi maka nake so Eh? har yanzu ba a amsan ka ni ba cewar abin da za ka yi fatawa da shi shi ne za a yi azumi a jere to lokacin da suka kawo uzuri ne sai ka ce eto eh, ana iya yin an yayi amma ba ka ba mutane uzuri tun farko ai abin da malamai ke yi yanzu kenan sai ka zo ka kawo mutane uzuri sai aka waye gari mutane ba su son komai ba sai farko sai mai sauki wanda kuma a ka'ida bai kamata ka kawo musu mai saukin ba wanda abu na na lalura sai ka kawo su ka'ida shikenan wal ajizu an al it'ami aw al kiswati bi qadri ajrihi bi kaunihi la yamliku ma yuba'u ala muflisin shi ne fa wanda yake kasashe mutum bai da abun da zai sayar idan ko da za a yi ma gwanjo ba ka da shi to shi kenan nan sai ka iya zuwa kai azumi misali mutum ba zai duba bai da hatsi a ɗakinsa bai da menene a ɗakinsa to shi kenan sai je je zai a'a idan kana da mashin dole ne ka da mashin ɗin ka kai in kana da mota dole ka sai da mota ka kai idan kana da gida dole ka sai da gidan ka kai in kana da floti dole ka sai da flotin ka kai wannan kafara in kana da gona dole ka sai da gona kai wannan kafara eh? to ai to ai dole ne wannan ai santa ko i kai kuka in ba mu kai ka to mu musulmai ne ba shine babu shi ne dole kuma wannan ya waje ba a dinga gaya mutane eh? misali ya kace maka mutum ba ana magana azumi ne ba musa ba oho to to to na gani, na gani. ba haka ake ba to ai irin amsar malam umar ne yasa nake so in zaka ba da amsar da me in an tashi da me saukin za a fara amsa yanzu ba ga komitin ake na islamiyya sai a kawo masu lalura masu lalura su suna iya wuce takwas to kare gaskiya ne saboda kaga lalura ai sai a tsaya masu lalura ga baki da kwai zama mai lalura an lalura da uwa ta saka shi isa ka ga ai lamarin mu malam Mustafa me ke tafiya daidai komai namu a kashin a shagide yake duniyar mu a shagide take to lahirar mu ma a shagide take duniya ana kallon wasu abubuwa ana iya saita ta amma lahira ba mai saita ta a shagide yake tafiya kowanne a shagide yake. kuɗi ne da dukkan idan ana zaki shi za a yi gida a ce a sai da zai dukkan idan an ce ana dole in ba ba su ma ita Allah sama ba su ba da wanda ya bashi fatawa ha yanzu ba gida na na sayar ba ya ce min a gabana ne ba ya faɗi don me zan sayar wani hauka ne to haka to ya za a yi in ka dakata mutane in za ka yi addini na farko dai ya kamata ka san abin da za ka yi ka san abin da kake ɗin ba wani ya sa ka ba don kada ka je ka yi abin da wani ya sa ka ka dawo daga baya ka dinga masa Allah ya sa a'a kai kai ka da kanka kai ka gane shi a ka'idan shi kaga nan ne zaka ka gaban ka gadi ba ka shakkan wani abu ba ka nadama akan abun da ka aikata akan doka sai sau na sha jin mutane wani je aikata aiki ba ma kai na aikata ba ina ce an zuga ni na je na aikata kaza na aikata kaza ga shi zuciyata ta yi kasa malamai sun cuce ni والعاجز عن الإطعام شن أكتأو الكسوة يقدر عجزه بكونه za a ƙaddara ya kafa kasance la yamliku ma yuba'u ala muflisin to ka kuwa me ba za a sai da gida a wurin falasuku za a sai da mota za a sai da mai kayan kama na jikinka za a sai za a bar ma guda biyu za a bar maka guda biyu na sanyi da na zafi to a kyauta alƙalin ya kyauta shi to a bar maka kayan zuwa juma'a قال ابن القاسم لا يجزئه إن كان مالكا دارا إلا ينادى جدا بيبا أو خادما كومي مسا هدما باوان سدولة سيدش kaga ai mashin hidima ke ma wa in qalla samanuhu ko da zai yi araha kan zihari irin su haka Eh? eh wajen kafaran zihari kenan kaga shi ma aiki yarwa ne da me da sauransu to mun kwana haka tun da na ga kuna mamakin karatun da yawa ai mutum ba zai zo makaranta ba akan na iya komai karatun da za a yi min sai dai a karatu min irin abin da na sani ke zai mana ai ba yau mun sha iya ba yau ne farko